mai tarin yawan gaske da an samu rikici mai tarin yawan gaske saboda haka nan bayan wannan aya da ta sauka bayan wannan aya da ta sauka da ta nuna cewa illa da ke cikin giya ya fi amfaninsa daga bisani kuma mutane suka ce wasu suka ci gaba da shan giya wasu suka daina har sai da wata rana an sha giya an zo za a yi sallah wanda zai limanci aka ce to gashi an yi mankas waye lima ka ce ai ga liman can ya bugu to tunda ba haranta ba ai ba laifi bane a lokacin aka ji akar wa kalla bismillah ya shiga gaban sau ya kalle su yana yana yana marisa yace a fa ta sau aka jalai aka kai fatiha da kyar to ana zuwa sai aka janyo suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun me yace aya ta biyu la a'budu sai ya ce a'budu maimakon la din sai ya ce a'budu to yayi man kaslamun din take fita kawai sai ya juna ma Allah shirka hankalin sayyidina Umar ya tashi yazo ya ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba za ka haramta shan giyan nan ba ana bata qur'ani waɗannan ma da suka bata ba ka bar mu mutaki wuyansu ba a fadda su a ban kasa suna bata littafin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ne mai haramtawa ko halastawa ba Tun tunda ubangijinsu bai haramta musu ba ba ya yi an haramta ma mutane abinda Allah bai haramta musu nan take sai Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu Allah ta'ala ce ya ku wadanda kuka ba da gaskiya da Allah kada ku tashi ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye ma'ana kar ku shata in za a yi sallah har yanzu dai Allah bai ce kar a sha ba. to sai aka kira mitin na taro yanzu ya za a yi ya za a yi suka ce to in an yi asuba kawai mu yi mankas kafin azahar ta sake mu aka ce haka ne to an yi azahar za a dawo club ne da jingul suka ce a a kai akwai ba tazara mai yawa a haƙura daga azahar zuwa la'asar aje a nemi tuwo kuma waje annan nahara ma'asha bayan la'asar suka ce shi ma bai da tsayi magariba suka ce a'a mu bari kawai in an yi isha'i mu je mu shata kan ba gobe kafin asubahi ta sake mu yanzu ana shan giya so biyar an dawo sha so biyu ci gaba ne ko ba ci gaba ba ne sun fara rabuwa da barna ana cikin haka kuma sai shi aka kira biki na kabiloli wanda shi ne kawo mu kan wannan magana kabilu ne daban-daban mabambanta juna kamar mu ce fulani sun zo bare bare sun zo ba su ne abokanan wasansu ba a ce ga masu girma zazzagawa a wurin gabayinsu kuma kanawa kowa na da <laughs> ajiya ta ce na'am amma kuma da ta ji ta ce a gyara <laughs> na'am to saboda haka na a takaice dai kowace kabila sun kabilu daban-daban yare daban-daban an zo ana biki kuma wurin biki aka zo da giya ma'ishi da aka zo kowace kabila ta tashi ta kuranta ta ta kabila ta nuna ta fi kowace wani yamin ke ce hai sai mu hillo mu ne hai muka ba su wahala yarbawa ga wani kaza wani ce kame ne kana fadi da muke ce kiriya ne sai mu rebawa da mun doka kaza Ko kaga yanzu wannan na wasa nashi wancan na wasa nashi in ka nuri na wuri ce baka iya ka nuri ba da mene kana yi sallah shikenan kowa na mene yana fito da kabilarsa ana cikin haka sai wannan ya zagi kabilan wancan sai wuri ya yamu kanka ce kwabo sai wani ya cira makami ya kashe dan wata kabila sai ga yaki zai tashi to ana haka sai na Umar ya sake zuwa ya samu annan sallallahu alaihi ya ce manzo Allah abu fa yayi tsanani kaga giyan nan kun tuna dai Allah ya ce dai amfani sharri ya fi amfani wasu suka rage ya kar a sha in za a yi sallah to yace ce manzo Allah gashi yanzu an fara kashe rai ya za a yi to nan take sai Allah ta'ala ce ya ayyuha innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun Allah ya lissafo nau'in caca da giya yace dukkan su kazanta ne daga ayyukan shaytan ku nisance su kar ma ku sha su kar ku aikata su har ya faɗi dalilinsa duk da ba dole sai Allah ya faɗi dalili ba in ya ce abi kaɗai ya isa amma kuma saboda tausayinsa da jin kai dan a gamsu sai ce innama yuridu shaytanu an yuki a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala Allah ta'ala ce shaytan nake so ya sa gaba da kiyayya da kin juna a tsakanin ta hanyar giya da caca idan aka zo aka yi aka yi caca a wuri wannan ta zo da ta wancan ta zo da ta sai wata ta ci ta kwace kudin gaba daya ke da aka kwashe ma kudi zaki ji kina santa ne ko kinta kinta zaki wata za ta ji kamar ta kwace wata ta ce Allah ya sa ma ai gobara kudin su kone kin ga kuma ba amfani kai ma dan uwanka musulmi mugun fata to shine Allah ya kawo wannan a ƙarshe dai ce kuma wa an zikirillahi in kuka sha giya ba ku da lokacin ambatan Allah in kuka je kuna caca to ina kuma lokacin alqur'ani ina lokacin tilawan alqur'ani ina lokacin azkari wa saba'i wal masa idan kuna zuwa dandali kuna caca sai Allah ta'ala a ƙarshe ce fa an antum muntahu ni Allah na hana ku hannu. wallahi nan take sabai suka ce in ta haina wani daga cikin ya yace sanda wannan ayar ta sauka an shigo da giya dundi dundi cikin garin Madina ki ce tirela-tirela na giyoyi an shigo da su za a yi biki a sharholiya Allah na saukar da wannan ya yace na rantse da Allah sai ga giya tana kwarara a kwata hanyar bin ruwa na garin madina kai kace ruwan sama aka yi ta miliyoyin kuɗi su sai na usman sun yi oda su wane sai gashi ana zubar da ita kawai allah ya riga ya siya tun daga ranar ya ce ba ƙara shan giya a garin madina kuma ko yau mutum ya kuskure ya je ya sha wallahi sai ya ɗanɗana kuɗansa sai dai ba su kama shi saboda a tsare alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to ma'ana dai Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa sai ga idanuwa na ruwa sun buɗe kowace kabila da nata shine kad alima kullu unasin mashraba Allah malaukin sarki ya sanar da kowace al'umma da nata in kana kabila kaza ga mafuffugan ku yana kulkulowa yanda ka san zamzam ku sha kuma da sunan kabilan sai yasa babu cinkoso babu wani abu da yake na abin da ya shafe rashin jin daɗi da wani zai gani ya ce ai ana ta layi ana wahalar ruwa baru. to shine faɗin Allah malaukin sarki daga nan sai Allah ce da su kulu washrabu min rizqillahi ku ci kuma ku sha daga cikin arzikin Allah ai ku ci daga abin da Allah ya baku ba tare da wahala ba saboda yanzu in za a yi bohol ba wahala ake sha ba wahala ake sha to amma su sai gashi kawai su ba su wahala ba sanda aka buga a ƙasa sai ga ruwa na fita to kaga shine Allah ce ku ci ku sha daga arzikin Allah wanda ba ku wahala ba ba ku yi wani faɗi tashi ba kafin ku samu wannan rahama ce daga Allah Allah ka bamu daga rahama. Allah ta'ala ce wala ta taufil ardi mufsidin kuma da dai kada ku fita akan kasa kuna barna kada in ba ku wannan ci in ba ku wannan sha ga ruwa wadatacce sannan a wayi gari an jima kuma in ga kun zo kuna zakke ma abinda ni Allah na hana aya ta gaba sai Allah ce wa yadkultum ya Musa wa قلتم يا ya musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin لنا فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن أن لكم ما سألتم منه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa da su wa iz kuma ku tuna a lokacin da kuka ce ya Musa ya kai annabi Musa lan nasbir ala ta'amin wahid ba za mu taba iya hakuri akan wani abinci nau'i daya ba kun ji butulci ko ba za mu taba hakuri a nau'in abinci daya ba dan haka nan fad'u lana rabbaka ka roka mana ubangijinka yukhrij lana ya fitar mana mimma tumbitul ard daga abinda ƙasa take fitarwa min baqliha na daga abinda ya shafi ganye wanda abinci na nau'in abinci na ganye kamar su latas da kabeji wa qita'iha da duma irin abincin da ke fitowa a dunkule kamar su kankana da su wa fumiha karoki Allah mu ya fito mana da alkama mu ci mu sha wa adasiha ga wake mai yado shi ma a bamu shi wa basaliha haka nan karoki Allah ya bamu albasa sai annabi Musa ya kalli irin wannan butulci ya daure masa kai yace qala sai yace da su a yanzu kuna neman sauyi ne da musanye a tastabdiluna alladhi huwa adna kuna neman sauyi daga abin da yake mafi kaskanci wanda za a fito muku da shi daga ƙasa ta hanyar wahala billadhi huwa khair akan wanda yake shine mafi alkhairi to tunda haka ne ihbitu misran ku sauka zuwa ga birni fa inna lakum ma sa'altum kuje za ku tarar da abin da kuka roka wa duribat alaihi muzilla sai Allah ya buga musu walakanci walmaskana, da talauci wa ba'u bi ghadabin suka koma da wani fushi min Allah daga Allah sai Allah ta'ala ce zalik duk wannan ya faru ne kuma zai faru ga duk wanda ya irin wannan bi annahum saboda sun kasance kanu yakfuruna bi ayatin lahi suna kafurta ayoyin Allah suna butulci da su wa yaqtuluna nabiyina sannan suna kashe annabawan Allah bi ghairi alhaqi ba tare da cancantan sai haka ko gaskiya ba dalika bima asaw wannan shine abin da suka kasance suna yi na sabo wa kanu ya'tadun kuma suka kasance suna ketare iyaka wannan ayan ita ma bata canza daga abin da sauran ayoyin suka kira mu akan su ba domin abinda Allah subhanahu wata'ala ya nuna a gare su shine ku tuna lokacin da kuka ce ma annabi Musa abu sa kosawa da kuma nuna walakanci akan ni'imar da aka yi muku tunda ku duba duk abin da annabi Musa ya musu an kubutar da su daga Fir'auna an tantance musu addini sun daina shirka an bigi dutse idanuwar ruwa sun fito suna sha ba tare da wahala ba an saukar musu da almanna wa salwa ko darba daga sassun tsuntsaye daga sama duk tare da wannan sai da suka waye gari saboda sunan sun kosa daga ni'imar Allah kuma su nuna walakanci akan ni'imar da Allah ya musu sai ga suna ce ma annabi Musa lan nasbir ala ta'amin wahid ba za mu hakura da abinci guda ɗaya ba wannan ita ce dabi'an ɗan adam wato na butulci da rashin godiya dan adam yana da irin wannan abu so da yawa idan ba mutum yana da tsoron Allah bane to abu ne mai sauki duk sanda aka yi masa ni'ima sai yayi butulci akan wannan ni'ima kuma so da yawa sai ni'iman ta suɓuce ma mutum kuma sai ya koma duniyar nadama a lokacin da nadaman kuma baya amfani za ku kula da wannan da kyau duk wanda ta taba samun kanta a cikin wani hali na jin daɗi sai ta dinga ƙorafi da kace na ce da tunkuɗewa da rashin godiya da mutunci da wannan ni'imar to a duk ranar da wannan ni'imar ta suɓuce mata sai kun ga tafi la'asar la'aka dukawa ƙasa za ka ga duk sanda ta tuna wata ma tana zaune sai ta zubar da ɓalla amma a wancan lokacin gani take yi ta duk duniya ba ma wanda ya isa kuma wannan abu ba zai taɓa fin ƙarfinta to irin wannan shi shine abinda bani isra'ila suka yi ma'annabi musa alaihi suka ce ba za mu iya haƙuri a kan wani abinci guda ɗaya ba allah naka da ya saukar da waɗannan ta goma shi daga sama to gaskiya kamar yadda mun ga abinci nau'i daban-daban amma duk da haka dai muna buƙatar a kuma sake canza man shi yasa suka ce fad'u na rabbaka yukhrijna mimma tunbitul ardh ai ma'ana ka roki Allah ya fitar mana da tsirrai na ƙasa ba an saukar musu da wancan daga sama ba to yanzu tunda Allah Allah ne kuma ya fitar daga ƙasa mu gani in ya isa abin da suke nuna wa ku da jin wannan magana kun san ba su nemi a zauna lafiya ba su nemi a zauna lafiya yau ko shugaban ƙasa aka faɗa ma wannan magana kai ka san masu fushi da fushin wani abin da za su wanda ma bai kai shugaban ƙasa ba akwai da mai tahaddi fito na fito ka gani yanzu waɗancan mutanen masu sa baƙaƙen kaya suna zagin matan annabi a ban ƙasa suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi suna zagin annabin kansa suna faɗin ƙur'anin sa bi cika ba suna da tasu suna da ƙur'anin fatima suna da kaza lokacin da suka tare mutum ɗaya a ƙasar nan wanda ko a sojojin Najeriya wani ɓangare yake rike da shi akwai ɓangaren da ba nashi ba ne. wannan abin da suka yi a kasa da awa 24 me ya zamto labari wallahi har yau in naje zariya wani lokaci da niyya na kan bi in kalli wurin saboda ya kara mun tsoron Allah da ka kalli wurin sai wasu ayoyi a cikin alkur'ani su rinka zuwa zuciyanka kam taraku min jannatin wa uyun ko a wani wurin sai ya ce waje Allah buyuta mun khawiya ga gidajen nan sun zama kufai an rushe an bazar da su wannan kuma duk sakamakon zagin sahabban annabin Allah duk sakamakon zagin iyalan annabin Allah a satin da wannan abu ya faru a garin Zaria akwai wanda suka ba da tabbacin cewa irin zagi da cin mutunci da aka yi wana na Aisha ba su taba sa ba a tarihin kafuwan shiya to wa ma ya'lamu juluda rabbika illa hu rundunar Allah shi kadai ya san su sai ga wata rundunar karama dan wannan karama ce mai rundunar yana ciwo kuma zai mutu kowane ne a ban kasan nan zai kari kowane ne a ban kasan nan gajiyayye ne rashin lafiya na cin masa to sai Allah ya amfani da su kuma abin da ya faru ya to idan har tare mutumin da zai wuce akan hanya ai mai irin wannan aiki ya haifar da irin wannan fushi me kuke tsammani idan aka tsokalo wanda kuma shi ya halitta wanda shi ke da iko wanda ya ce idan zulzilatil ardu zirzalaha zai girgiza kasan asalin girgizawa fa a ardu a kasa ta fitar da nauyi duk mutanen da ke ciki ta jeho su taso su fito fa inna ma hiya zajratun wahida fa sahira busa ne ɗaya za a yi sai kowa ya bayyana to idan har zai yi Allah ya wannan sannan ce da shi ai ka ce ma ubangijin ya fitar mana da wani abu daga cikin ƙasa kuma ko kun san wannan an nemi a yi rikicin da ba shi ke da sannan faɗin sake cewa isaiha wato mun fassara shine abin da ya shafi duma da kaza da makamantansu da yace da su atastabiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna neman a canza muku da mafi kaskanci a dauki wanda yafi alkhairi a baku mafi kaskanci yanzu kila ma waɗannan duk su suka ja mana muke noma wallahi ko ba haka ba kai noman ma ba kauye cuce ka ka gama a sace amfanin in kai kanka ba a sace ka ba kenan yanzu ga gonaki na a wajen gari ƙasa mai kyau ya kamata a noma abincin da za a ci duk jama'a sun taimauce ba sa iya noma kuma wannan duk alhakin zunubin bani isra'ila ne kenan kuma ke ma yau in kika yi zalunci wannan zaluncin naki zai iya sauka jinin ki ya ƙasa har zuwa al'umman da za su biyo baya kuma kina da zunubin wannan shine illan mutum ya farar da sabon Allah a ban wannan shi ne bala'in da ke cikin mutum ya zo ya haifar da wani abu na zunubi wasu su koya a tare da shi kamar yadda mutum ke aikin alkhairi wasu su koyi ya samu lada to kamar haka al'amarin yake ga wanda ya aikata zunubi da sabon Allah wallahi duk wanda ya biyo a bayansa ya aikata irin zunubin nan to sai Allah ya tashe shi ra'al kiyama ya bashi commission a cikin wannan zunubin da ya farar da shi har ya mutu mutane na yi a bayan shi ma yana da zunubi a bayansu ba ni na faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan yace babu wata rai da za a kashe a ban ƙasa babu wani jini da za a zubar wannan zubar da jinin ta zubar da ciki fa da mata suke ta fuskar da shari'a ba ta yadda yace ba wanda zai aikata irin wannan zunubin a ban ƙasa face dan annabi adama na farko da ya fara kashe rai yana da zunubi a kansa kuma ran alkiyama sai an dinga ɗibo kwamishin ɗin mutanen da suka irin wannan aiki an ɗora masa ranar alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba to dan haka ke ma ki kiyaye aikata zunubi wallahi duk zunubin da kika koya ma wasu in ba tuba kika yi ba duk wanda ya aikata irin zunubin ko kin sani ko baki sani ba na rantsa da Allah sai an dora miki zunubin ba koyar da wani ba fa bayyana zunubi kadai da zaki bayyana zunubi kadai da zaki wani ya gani a fili ya cancantar da wannan wanda ce haka ɗin ya zanto Allah ya yafe mata ina ga koya mu wasu manzo Allah sallallahu alaihi ne ce, kullu ummaci mu'afa ilal mujahiri." dukkan al'ummata ta cancanci Allah zai yafe mata laifinta ya ce in banda masu yin laifi a fili mutane suna gani waɗannan kam sun kwashe hajarsu daga rahamar Allah sun yi gaba Allah ta'ala ka tsare mana imanin shi ne Allah ta'ala ce zalim wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq sun kasance suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wannan wani ƙarin mummunan ɗabi'ar ne Allah ta'ala ya faɗa sai Allah ta'ala ce zalika bima Asau? dukkan wannan ya faru ne sakamakon saban da suka yi aina bayyana aikata saban Allah wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna wuce iyaka akan bayin Allah domin shi saban Allah sashinsa yakan janyo sashi idan mutum ya yi zunubi ɗaya in bai tuba ba to wannan zunubin sai ya gayyato wata ɗan uwansa shi zunubi kamar carbi ne a jera suke da wasu idan kika kulla saman kin tsira amma kina tsinkawa ɗaya na faɗi sauran za su biyo shi duk wanda yake wani zunubi ɗaya to in bai tuba ba sai kaga zunubin ya gayyato wani zunubin na da kamar misalin zunubin mutumin da yake aikata hasada ne kun ga duk mahasadi makaryaci ne babu mutumin da ke da ciwon hasada face ya yi karya, saboda hasada ba ta tabbatuwa sai da karya. to haka za ku ga duk kusan wani zunubi yana jere ne da wani zunubin wanda yake nasa ne a takaice dai Allah ta'ala ce zalika bima asawwa kanu ya atadi wannan ya faru ne sakamakon saban Allah da suke yi da ketare iyaka da suke yi almuhim dai shine mu dauki darasi a cikin abin da suke na saban Allah mu nisance shi mu dauki abin da suke yi wanda yake na da'a ne ga Allah wanda suka yi suka tsira daga cikin su mu aiki da su yana da kyau kwarai da gaske mu gane cewa Allah ta'ala bai da dangantaka da kowane mutum sai ta hanyar biyayya duk wanda ya bi Allah Allah yakan masa rahama ba tare da la'akari da dan gidan wane ne ba ko dan wane ne jikan wane ba tare da la'akari da zamanin da mutum ya zo ba shi Allah ta'ala da'a da sabo kawai yake kallo wanda ya da'a ya cancanci rahamar Allah wanda ya sabo ya cancanci ukuba da fushin Allah don haka nan dai shawara ya rage ga shiga rijiya kowa shi ya fi sanin kansa abinda kike na saban Allah Allah ya fi ki sanin kina yinsa. sa tuba da komawa zuwa ga Allah shine maslaha gare ki abinda kike na da'a kuma ba sai kin nuna ma mutane kina da'a ba shi da'an ki Allah ya kiyaye miki shi shi yasa wani daga cikin sahabbai yake cewa ni zunubai na nake kirgawa ban kallon ayyukan da'a aka ce me yasa yace saboda wanda ke aje mun ayyukan da'a ya fi ni ajiya mai kyau na san ba zai ha'ince ni yace amma zunubai na za su iya mun illa har in kasa samun moriyar waccan da'a shi yasa nake kirga zunubai na dan su tsorata ni in nisance su abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana ina ga sai mu dauki darasin mu na biyu kenan ko na wannan littafin